Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan daren wanda ya daidai da karfe uku da rabi na yammaci agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Alhamis hudu ga watan Maris shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar masana a Najeriya na kokawa akan yadda ayyukan ta'addanci ke ƙara ta'azzara a arewacin ƙasar. Haka zalika, munanan ayyukan cin zarafin mata da ƙananan yara duk a ƙasar yana mataki na la haula wala kuwata. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran tamola a takaice. Amma kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An yi zanga-zanga a fadin kasar Myanmar a yau dinnan Alhamis ta nuna rashin yadda da gwamnatin sojan da suka kwace mulki abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ranar da aka fi yin jina-jina tun bayan juyin mulkin na ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Kafar labarai ta Reuters ta ce jami'an tsaro sun buɗe wuta suka kuma jefa hayaƙi mai sa hawaye don tarwatsa zanga-zangar da ake yi a babban birnin yankin Yangon. da kuma birnin monyewa na yankin tsakiyar kasar an kuma yi zanga-zanga a mandale inda wasu masu makoki suka taru su ma don jana'izar kalsin wani ɗalibi mai shekaru sha-tara, wanda aka bindige shi har lahira jiya laraba a yayin zanga-zanga a birnin babbar mai gabatar da ƙara ta kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa jiya laraba ta bayyana cewa za a yi bincike kan zargin tafka laifukan yaƙi a yankin falasinawa fatu bensuda ta ce za a yi binciken ne bisa tsari ba tare da wata manufa ta siyasa ba kuma za a yi nazarin zargin tafka laifukan yaƙi tun daga watan yunin shekara ta 2014 a ƙarshe dole ne babbar manufarmu ta kasance game da makomar waɗanda abin ya rutsa da su falasɗinawa da isra'ilawa biyo bayan tashe-tashen hankula da sauran matsalolin tsaro da suka yi ta aukuwa akai-akai waɗanda suka haddasa matuƙar wahala a dukkan ɓangarorin a cewar fatu da wacce wani ɗan burtaniya mai gabatar da ƙara karim khan zai maye gurbinta a watan yuni ta ce a shekara ta goma sha tara an yi ta tafka laifukan yaƙi a yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza kuma mayakan falasɗinawa na hamas da sojojin isra'ila duk suna da hannu ciki bayan shafe shekaru biyar ana aiki janjan tare da tono ɗimbin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da kuma gine-ginen gadoji don shimfiɗa layin dogo mai tsawon kilomita fiye da 400 da alamar cikin wannan shekarar za a ƙaddamar da jirgin ƙasan china mai sheƙa matuƙar gudu wanda zai ratsa ƙasar laos kafafen labaran gwamnatin china da ƙasar laos sun ce akalla zuwa watan disamba jirgin zai fara zirga-zirga Ga kasar China wacce ke daɗa bunƙasa masu lura da al'amura na cewa wannan layin dogon na iya kawo sabbin harkokin ci gaba ga sashen ƙasar da ke baya ta wajen haɗa shi da kasuwanni da tasoshin jirgin ruwa mafiya girma a kudu maso gabashin Asiya. Ga ƙaramar ƙasa irin Laos kuwa a cewar masanan zai bunƙasa tattalin arzikinta wanda ya dogara ga albarkatun da ake samu daga ƙasa da gona ta wajen samar da harkokin cinikayya yawon bude ido da kuma kamfanoni da masana'antu an tarar da gawar sojar koriya ta kudu ɗin mai sauyin jinsin halitta ta farko a gidanta jiya laraba sama da shekara guda bayan sallamarta daga aikin soji hukumomi a birnin shanju na yankin tsakiyar kasar da ke kudu da birnin sol sun ce masu ayyukan ceto sun je duba matar mai suna ben hiso bayan da ma'aikatan lafiya na fannin lalurar kwakwalwa suka kasa ji daga gare ta tun ranar 28 ga watan nan na fabrairu hukumomi sun ce ta yi kwanaki da mutuwa to amma ba a san musabbabin mutuwar ta nan da nan ba a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap asibitin masu lalurar kwakwalwa ya ce biyun huso ta taɓa yunkurin kashe kanta watanni uku da suka gabata ganin sama da dala biliyan saba'in ake juyawa a harkokin mugan kwayoyi a kowace shekara a asiya kwararru a yankin sun ce kaman da aka yi kwanan nan na gaggan masu safarar mugan kwayoyi da kyar ya iya dakile safarar miyagun kwayoyi na lokaci mai tsawo. 'Yan sandan Holland sun ce sun damke sai Chilop a watan Janairu, wanda ake zargin cewa shine madugun kungiyar safarar mugan kwayoyi a Asiya da ake kira da kamfani ko kuma samgor a cantones ana zargin cewa kungiyar na samun gwamman biliyoyin daloli daga harkar kwaya a kowace shekara a yankin a watan fabrairu kuma 'yan sanda sun ce sun damƙe li chak wanda ake ganin shine madugu na biyu kwayar da ta fi samarwa kungiyar kuɗi ita ce methamphetamine wadda ake yi a tsakanin myanmar laos thailand da kuma china saboda wadata kasuwannin japan da taiwan. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. A Najeriya masu ruwa da tsaki kan yaƙi da cin zarafin bil adama na ƙoƙarin ganin cewar an samar tare da yin aiki da dokoki waɗanda ke da zimmar magance matsalolin cin zarafin jama'a musamman mata da ƙananan yara wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun matsalolin cin zarafin 'ya'ya mata da ƙananan yara da za a yi ta yawon bin shari'a amma matsalolin na ci gaba ba a samun wani sauki muhammad nasir na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana. Ana sa ran doka ko kuma yin hukunci ga aikata laifi ya zama darasi tare da kange ci gaba da aikata irin wannan laifin a cikin al'umma. To sai dai yadda lamura ke gudana a halin yanzu musamman wajen aikata laifukan da suka shafi cin zarafin bil'adama musamman mata da kananan yara a Najeriya za a ce ko dai dokokin da ke akwai suna da rauni ko kuma ba su yi tanadi ba na magance aikata irin waɗannan laifukan baki ɗaya. akan haka ne cibiyar tabbatar da ganin ayin adalci ga jama'a wato center for social justice tare da tallafin kungiyar bada tallafi ta spotlight take aiki a jihohin adamawa da sokoto da kuma babban birnin tarayya abuja da mai inganta samar da dokokin da za su magance waɗannan matsalolin ta amfani da dokar ƙasa akan kare cin zarafin bil'adama tare da daidaita ta ta yadda za ta dace da yanayin jama'ar jihohin da kungiyar take aiki cecilia iseme jami'a ce ta cibiyar ta tabbatar da ganin ayan adalci ga jama'a we and somebody commits the offense idan babu tsayiyar doka akan aikata laifi kuma aka samu aikata wannan laifin da ba da za a yi hukunci ga wannan laifin hakan ne yasa ya zama abu mai kyau gare mu mu samar da waɗannan dokokin mu kira mutane su dudduba su su ba da tasu gudunmawa akan hukuncin hukuncin da ya dace a yi domin a ƙarshe mu gabatar da su ga masu shata dokoki domin su yi dokokin da za su kawo ƙarshen cin zarafin bil'adama dama kafin wannan yunkuri kurin akwai daftarin dokokin kare cin zarafin bil'adama a gaban majalisar dokoki ta jihar sokoto wanda ake neman ta amince da kundin barista rashida muhammad lauya ce mai zaman kanta ta ce akwai abubuwa da ke buƙatar gyara a cikin waɗannan dokokin domin a cewarta da yawa waɗanda aka ce su musamman 'yan mata ko an yi shari'a za a basu cikin kunci. ta dokan duk in an kama mutum da lehin zalunci mace ko kuma yaro to akwai taron da ake ma kotu taron kala biyu ne akwai wadda za a ce ita wannan da saboda abun da aka aikata masa akwai abun da ya kamata a bata don ta kula da kanta ko kuma na magunguna ko wani ko makamancinsu sannan akwai wadda kotu za a ba to ita dokan sai ka ga ta tana da kama kotu kuɗin da za a ba kotu na taron amma kuma ita wadda aka mallifi bai tanada mata ga abin da za a ba wadda aka yi mallifi ba. Masana harkokin shari'a kamar mai shari'a Muhammad Muhammad alkalin babbar kotu a Sokoto ya ce dole ne fa a kula da addinin jama'a wajen samar da kowace irin doka. Don wani ya zo da wata doka daga wani wuri al'adar ku ba iri guda ba addinin ku ba iri guda ba baka cewa ka ɗauki abin da wani ka yi can ga al'ada ce kamar da ita ta al'ada ko kuma ga addinin shi wanda ba irin naka ba kamar da shi ga naka saboda haka waɗanga dokokin da ake kokari a yi ana kokarin a diddiba su ne tare da la'akari da menene addinin mai ci domin ka dokar da za ta saba ma ɗabi'ar addinin mu da koyarwar addinin mu da ɗabi'o'in mu a matsayin mu na musulmi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to allah ya kawo mana saukin waɗannan matsalolin daga nan kuma bar mu shiga fannin tsaro inda kwararru a fannin ke ƙara kokawa dangane da yawan mutane da aka yi garkuwa da su a wannan shekarar ta 2021 bisa kiyasi da ke nuna cewar daga watan janairun wannan shekarar ta 2021 zuwa ƙarshen watan fabrairu watanni biyu kenan an yi awon gaba da mutane sama da dubu ɗaya wakiliyar muryar amurka madina dauda ta yi mana nazarin wannan matsalar da kuma hanyoyi da suka kamata a bi a wannan rahoton da ta haɗa mana. Ƙwararrun sun nuna cewa a wannan shekara an samu labarin mutane fiye da 450 da aka ɗauke a arewa maso yamma sai yankin arewa ta tsakiya inda aka sace mutane kusan 479. duk da haka ana ganin cewa akwai mutane da dama da aka ɗauke a jihohi musamman irin su jihar neja sokoto zamfara da katsina ba tare da an samu labari ba yankunan da ake da karancin wannan matsala su ne kudu maso gabas da kudu maso kudu dr yahuza ahmed getso masanin harkar tsaro ne da kuma bin diddigin yadda ake aikata laifuka ga bayanin da ya yi tambayar da nake yi ko da wannan lokaci su dai waɗannan masu garkuwa da mutane ba su da asusun ajiya in suna da shi to akwai hanya guda biyu da ya kamata hukumomi su fito mana da shi an ce an yi bbn don a gano masu ajiyar kuɗin bogi an ce a je a rijista na kashe da zama ɗan ƙasa wannan lamba za ta ballagazo za ta ballako za ta tona asirin wanda yake da wani abu a ɓoye na ba daidai ba to kenan ba su da asusun ajiya na banki in ba su da asusun ajiya na banki waɗannan maƙudan kuɗaɗe da ake cewa ana ɗauka ana shiga daji da su shin ta ina ake shiga da su numfashi suke yi ta cikin iska wa ake ake ɗauka ana bawa a ina ake bashi waye yake bashi me dalilin bashi ya kamata a ce gogewa da basira irin ta hukumomin tsaro da masu aikin tsaro da masu aikin bincike na kwakwalwa na intelligence a ce sun iya samu bin diddigi da kadin inda ake aikata waɗannan laifuka. To sai dai ga manjo Bashir Galma mai ritaya yana goyon bayan zargin da ake yi wa mutane da ke zaune a waɗannan wurare da ake yawan sace-sace wajen ƙin bayyana sunayen 'yan uwansu da ke yin wannan mummunan sana'a. inda ya bayani yana mai cewa. Akwai sakaci, sakacin kamar na me duk wani abu da ake yi fa wannan abu da muke da shi telefon mobile telefon din nan yana taimakawa gaya na wannan ayyuka na ta'adda na maganan sace-sacen mutanen nan walau lokacin biyan kuɗin fansan ne walau amfani da shi da waɗansu ke yi suna ba da labarurruka ga tafiye-tafiyen eh, mutane wanda za a kama idan ka je dubawa me ya kawo irin wa'annan na ɗaya dai akwai rashin adalci mutane da yawa waɗansu sukan ba zama su yi fushi su je suna yin waɗansu abubuwa domin an ci zarafin su ko an cuce su ba a bi musu hakkin su yadda ya kamata ba. Ƙwararrun sun ce manyan hanyoyi da masu garkuwa da mutane suka fi yin ta'asa sun haɗa da ta Benin Ore, Benin Auci, Okene Kefi Akwanga da kuma titin Akure Owo. Hanyoyin arewa da suka zama tarkon 'yan bindiga su ne Abuja Lakwaja, Zaria Sokoto Gusau, sai Bauchi ta Fawa Balewa, Wukari Takum da Mina, Kwantagora a jihar Neja. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ba ƙaramin koma bayan rayuwa da na tattalin arziki ake ci gaba da samu a arewacin Najeriya ba, musamman idan aka yi la'akari da irin hauhawar ayyukan ta'addanci a yankin, inda jama'a ke kallon abun da cewar masu garkuwa da mutane suna cin karansu ba babbaka. Har ma suna ganin cewar abin ya kai matakin da za a iya cewa kamar babu gwamnati Ga kaɗan daga cikin dalilansu na yin waɗannan furucin a rahoton da Haruna Mamman Bako ya haɗa muna. gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya isa a garin amarawa a cikin karamar hukumar mulkin Ilela da ke kan iyaka da birnin kwanin jamhuriyar nijar inda masu garkuwa da mutane suka kashe mutane goma sha biyu a ranar lahadi yayin da suka kashe mutumin da suka yi garkuwa da shi a shekarar jiya bayan an ba su naira miliyan biyar da suka ce sai an ba su kuɗin fansa kanin su sako shi gwamnan na jihar sokoto yayin da yake jajantawa mutanen garin na amarawa ya jawabi kamar haka. lillahi wa inna ilaihi raji'un a matsayin mu na jagorar wannan jiha Allah ya sani muna tsaye da duk abin da ya kamata gwargwado abin da doka ta bamu daman mu yi muna yin shi don mu ga cewa an kare lafiyar jama'a kuma an kare dukiyoyinsu kamar da kuka sani ko shekarun jiya nan ba daɗewa ba mun ƙara ba jami'an tsaro waɗanda hukumar 'yan sanda ta turo a nan jiha don ƙara kare wannan yanki na gabas kayan aiki wanda ya shafi motoci da kuɗaɗe muna yakacin ƙoƙarin mu akan wannan Allah ya sani amma kowannen mu ya san halin da wannan ƙasa take ciki a yanzu musamman arewa maso yamma kuma da arewacin najeriya baki daya ina kara kira gare mu da mu kara roƙon allah mu kara koma mishi ya yi mana wannan bala'i don wannan bala'i ne bayan roƙon allah ina kara kira ga jama'a da a ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai musamman ta ba su bayani na abuka ya faru su kuma jami'an tsaro ina kira gare su da kurin saurara abin da jama'a ke gaya mu kuma ya aiki da shi a kawo ɗauki cikin lokaci ba sai lokaci ya kwace ba alhaji dan jimma amarawa da ke kasancewa yayan wanda aka yi garkuwa da da shi bayan abukuwar wannan lamarin mutanen garin na amarawa kan arce da ma na illela local government a wani dare tun kimanin karfe shidda na faduwar rana domin kwana a garin birnin kwannin janguriyar nijar don tsoron kar miyagun da suka dandani a basu kuɗin banza na bansa da zaran suka yi garkuwa da mutane haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar idan kuma muka waiwaya kasar ghana wanda a yau kotun kolin kasar ta kori karar da aka shigar a kan zaben kasar na 2020 inda 'yan adawa ke kalubalantar sakamakon da ya baiwa a kufo ado nasara ridwanullah abbas na ɗauke da ƙarin bayani Cikin hukuncin kotun mai alkalai bakwai bisa shugabancin Justice Enemi Yabuwa ta zayyana duk korafe-korafen da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC tsohon shugaba John Dramani Mahamman da lauyoyinsa sun ka gabatar game da sakamakon zaben na shekara ta 2020 da maga kujerar hukumar zaben Jin Mensa ta bayyanar. A cikin hukuncin nata kotun Baba Hamayya ta yi watsi da kokin babban jam'iyyar Adawan da ɗan takaranta John Dramani Mahamman cewar ko hujjoji da sun ka gabatar ba su da tushe don haka kotun ta sallami karar bayan gabatar da hukuncin lauyoyin gwamnatin akufa ado sun yi jawabi ga 'yan jarida bayan sun bayyana barin cikin su ga hukunci na kotun bayan watanni uku na shari'a kotu mafi ɗaukaka na ƙasan nan wato kotun koli ta yanke hukunci akan wannan takaddama na siyasa a zancen sakamakon zaben shekara ta dubu babu hamayya duk alkalai bakwai na kotu sun amince a yi tsifa da karar. Babban alƙali Justice Enim ya buwa da kansa ne ya gabatar da hukuncin inda ya fara da bayanin tsakanin karar zaɓen shekara ta 2020 da shekara ta 2020 na shekara ta 2020 yana mai bayyana cewar yayin da karar zaɓen shekara ta 2013 ta ta'allaka ne akan karar halacci dalilin magudi da gizon zaɓe karar ta zaɓen shekara ta 2020 akan kuskuren gabatar da sakamakon zaɓe ne wadda ko da ya tabbata bai isa ya rusa baki ɗayan sakamakon zaɓe ɗin ba da mai ƙarar ya gabatar a gaban kotu. Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda Zainab Babaji ta haɗa mana. A ranar Talatan nan da ta gabata ne Najeriya ta karbi kashin farko na rigakafin cutar corona wanda ta kasance na uku a jerin kasashen da suka karbi rigakafin a Afirka ta yamma in an hada da kasar Ghana da Cote d'Ivoire. Rigakafin guda miliyan uku da dubu ɗari tara da ishirin da hudu za a rarraba su ne a cibiyoyin lafiya na tarayya da jihohi don baiwa jama'ar da aka kawo domin su. Mafi yawan rigakafi dai an yi su ne don samun kariya daga cuta. Abinda na nemi sani kenan daga wani kwararre a harkar har hada magunguna a cibiyar da ke bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos. Farfesa Abraham Dogo, darakta a cibiyar ya fara ne da bayyana alfanun da ke tattare da rigakafin na corona. Kin san har yanzu ba samu magani na ita COVID din ba. Ita rigakafi ana tsammanin cewa za ta iya ta kare mu daga cutan coronavirus kenan. To kana ka yi magana cewa kana tsammani kenan ba tabbaci. Eh to kin san ita gwamnati ta kafa nabda wanda suke tantance abubuwan da an kawo daga cikin kasan nan sun ma sun ba da approval dan temporal ne ma amma ana so a gwada tunda kasashen duniya duka su suna kan su ba ma mutanen su ita rigakafin so najeriya ita ma tana kokata ta ba ma jama'anta ta kare ta daga wannan cutan masan ko za a ma yara ne ko manya ne ko tsofaffi ne muna da jira amma mun san gwamnatin tarayya tana da nufin mai kyau ga jama'anta idan aka yi ma mutum allura na wannan rigakafin to zai iya kawo kariya ba sai mutum ya sa takunkumi ba a yanzu dai bisa ga abin da ma ke duba kariyan ban tsammani bisa ga bayanin da suke bamu ban tsammani zai cire takunkumi na sa rufe baki da kuma hanci mu ba. To idan mutum ya karbi wannan alluran rigakafi zai iya yada cutan ma wani wanda ya zo kusa da shi? Har yanzu ba tabbatar ko zai kare ko zai ci gaba da yada cutan ba. Amma bisa ga protocol gwamnati tarayya ta ba ya kamata mutane su ci gaba da wanke hannu da kuma ci gaba da sa face mask da kuma social social Disa don ba da tazara din nan to dole za a ci gaba da wannan to misali idan aka yi ma mutum wannan alluran rigakafin tsawon wani lokaci ne rigakafin zai zauna a jikinsa kafin a ce zai iya kamuwa da cuta zana yanzu har yanzu ana kan bincike ne ba a tabbatar ko wata shida ko shekara daya ko shekara biyu har yanzu ana kan bincike shi yasa ma a america ana yin shi akai-akai wasu za su duke na daya na biyu da yabi na uku domin ita ah, virus din coronavirus yana kan canja kullum yana kan canji wato dai har yanzu ana kan lalube a duhu ne kawai gaskiya ana kan ana kan lalube because domin ita duk america ne ko a ah, canada ko australia ko har yanzu ita cutan ko china din ma ana kan bincike ne so ana dai kokari a gan an kare mutane ne to akwai masu tambayan cewa wato idan a ce a cikin iyali duka kowa ya yi wannan alluran rigakafi za su koma rayuwa kamar yadda suka saba na da a rungumi juna a yi cuɗanya da juna gaskiya ba wanda zai ce muke tabbas ga nan ba domin koma iyalai sun sun samu wannan rigakafi suna cudana da mutane a waje ita ciwo din kuma tana cikin iska to in na fita an je aiki an dawo kin san an riga an za a doko cutar nan so a ba tabbis da cewa a rungume juna a menene duk duk yanzu dai ana dai ma mutane shawara kowa ya kare kansa a wanke hannu da sabulu da ruwa da kuma sa face mask then a dan ba da social distance nan abubuwan da ake ake bukata kira ana sa ran mutane miliyan goma sha shida ne za a fara yi musu rigakafin a Najeriya da suka hada da ma'aikatan lafiya da sauran waɗanda ke kan gaba a cikin cikin aikin tallafawa wajen yakar cutar bayan sun yi rajistar amincewa. A bangaren matsalolin tsaro da suka zama tarnaki a bangarori daban-daban na ci gaba a Najeriya kuwa, ƙwararru a harkar wanzar da zaman lafiya na danganta su ne da irin rarrabuwar kawuna da aka samu a tsakanin mabambantan ƙabilu da addinai daga sassa daban-daban na ƙasar. Malam Sani Suleiman wani mai ruwa da tsaki a harkar zaman lafiya ya ce dole sai al'umma sun yi amfani da bambance-bambancen da ke tsakaninsu wajen ƙirƙiro hanyoyin ci gaba. musamman mu a nan Najeriya muka kalli jihohi daban-daban wanda suke fama da tashi-tashen hankula da wannan bambance-bambance na addini da kabila wanda yakan shiga har gudanarwa na harkokin mulki har ilimi da sauransu har ya kawo batu na ɗan ƙasa da bako ya haifar da koma baya ya ƙara rura wutar rikicin al'umma yadda har za ka ga rikici a kan harkar tattalin arziki noma kiwo ya juye ya zama matsala na kabila harkar mulki siyasa a ce wannan kabilan shi kaza wannan kabilan shi kaza a maimakon a da hankali akan wane ne yake da kwarewa da adalci wanda in ya samu mulki zai taimaki jiha ko zai taimaki ƙasa ba tare da alaka daga ina ya fito ko me kabilar shi kwa jini shi haka ya samar da durkushewan kyautatuwar mulki ya zama mutane suna samun madafan iko ko na yan majalisa ko na gwamnoni ko na kananan hukum kawai saboda ga kabilar da suka fito ko ga yaren su ko ga addinin su ko ga bangaren su hmm. a maimakon kwarewa da yadda za a gudanar da aikin da samar da cigaba. Hmm. Kaga wannan koma baya ne babba wanda wannan bambance bambance ke haifarwa. Mun ga abin da kwanan nan ya faru a kasar a jihar Oyo da ogun mun ga abin da ya faru a kasuwar sasha hmm. ah, mun ga abubuwan da suke faruwa a jihohi daban-daban dan bambanci kalilan wanda bai wuce a zauna a tattauna a warware ba hmm. sai ka ga wannan bambanci na kabila yare da addini ya shigo ciki ya lalata batun kuma har mutane sun kai ga suna rasa rayuka da dukiyoyinsu so duniya ta ci gaba ah, yadda muka kalli kasashen da yanzu ana fama ne da kwarewa da ilimi da ilimin hanyoyin sadarwa da sauransu a maimakon mutane su daura kansu a kan bambance-bambancen kabila da addini wanda baya kai mutane ko ina sai dai koma baya. A ganin ka ina mafita? mafita shine a duk wani mai ruwa da tsaki ya zamanto ya tashi an tashi tsaye gurin wayarwa da kai al'umma waɗanda wani lokaci su manyan 'yan siyasa hmm. waɗanda wani lokaci su suke amfana da irin wannan bambance-bambancen masu taɓa botuna da kuma hanyoyin da yake karu ruru wani abun don biyan bukatar su ta mm. siyasa ko mm. ta wani tattalin to su fahimci cewa illa da ruguza al'umma suke yi sannan kuma shugabanni na addini shugabanni na al'umma su wayarwa da kai al'umma a makarantu a wayarwa da ɗalibai hankali a kuma inganta hanyoyin koyaswa da zai nuna wa yara matasa a makarantu da kuma masallatai da coci-coci da sauransu mutane su fahimci illar da wannan al'amari yake wa al'umma sannan kuma masu rike da madafan iko su fito su nuna misali na zahiri wurin yadda za su yadda da a ja su kan nuna bambancin kabila da addini su dinga ba wa mutane dama saboda cancantarsu da kwarewarsu ba wai don addinin su ko kuma kabilarsu ba. Shi ma Malam Yakubu Gidado hudu ba ya yi wa shugabanni da su gyara tsarin tafiyar da mulki don samar da haɗin kan jama'a. Wannan abin da ke faruwa a Najeriya ba ma fatan a ce zai sake kawo yakin ba fata. Sai dai Allah ya kawo mana dauki, Allah ya kawo mana gudumawa. Kana ga yaya za a shawo kan wannan lamarin ne? Allah ne zai iya kawo mana yadda za a shawo kan wannan al'amari idan Allah ya tabbatar mana da shugabanni masu adalci a kasa da ta tabbatar ta ɗaura yaki da wannan kungiya ta ta'addanci a fili ba zai wuya a sami iyaka akan wannan ayyuka da suke faruwa a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. ku bayani kan shirye-shiryen kungiyar 'yan Najeriya da kuma abubuwan da ka iya zama wa na kasu ga kungiyar kwallon da kuma fatan da ake da shi. A sunana Ishola Michael Adeyemi marubuci labarin wasanni a nan Bauchi. Ni ban ga wani kwakwaran shiri da aka yi ba idan baka manta ba watan da ya gabata ne aka yi wasan share fage na zuwa ah, Wasan na karshe na yan shekaru goma sha bakwai din shiri da wuri sai aski ya zo gaban goshi sai mu fara kame kame to yanzu ana shirin za a je wannan ah, gasan nan da makonni biyu masu zuwa amma har yanzu ban ga shirin da muka yi ba kamar ba ma da ainihin zakarun yan wasa ne ko ko ne. abin da ya faru shine kamar da yadda muke yi akan je karkara a samo yara yan secondary school to duk ana magana shekaru goma sha bakwai ne kasa to wa'annan ba za a same su a cikin gari ba sai an je can karkara wato abu da aka ce magana su eh. a nai kamata za a samo yaran nan a ɗebo su a musu training sani sannan su kware masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. kamun mu yi sallama da ku bari mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Aminu Branko mai taki a kasuwar PZ da ke Zaria da daukacin ilahirin masu mu a duk faɗin duniya. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah kuma ya ƙara tsare mu da tsarewarsa baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sautin shirin. Julie Lazarus Gratian Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.